ni ina shawar ruwa komi bai yiwuwa ai sai in ga ruwa ni ina shawar ruwa sako da farashi domin ganin halin da mutanen mu suke ciki domin a tausaya musu a zama sun samu riski mai insha Allah wanda yake shine a take na gwamnan jihar mu da kuma wayanda za su kalle mu a nan gaba kai tsaye muna tare da ciyaman na wannan kungiya wato kungiyar masu yin ta jihar zamfara bayan kaddamar da ita satuttuka da suka wuce kuma ga shirin suka inda aka ziyarce shi kuma aka tattauna muna tare da eh, sakatare da kuma shi ciyaman na wannan kuke za mu so ciyaman ka gabatar da dan kado na masu kallon mu da sauraron mu. Assalamu alaikum. Masu kallon mu da sauraron mu sunana injiniya Aminu Wakili Mada kuma dan takarar ciyaman na maso na kalgamin karkashin jama'iyyar PDP mai mulki insha Allah. Sai sakatare. Assalamu alaikum. Suna sunana yakubu adam madara sakatare da ainihin wannan kungiya ta water world drilling owners and practitioners in state chapter mai girma ce a man gashi yau ka kawo ziyara ga mataimakin gwamnan jihar zamfara malam wani malam ne ne aka tattauna da alhamdulillah wannan kungiya tana ɗaya daga cikin kungiyoyi masu muhimmanci domin gudanar da rayuwar jama'a a cikin sauki domin kungiya ce wadda suka ba fituka wurin samun ba jama'a ruwan sha da kuɗinsu da taimako da kuma taimako na gwamnati shine muka ga cewa matsayin malam mali da duty gwamna na jihar zamfara kuma mutum mai tausaya wa jama'a yana da ƙudurin yin ayyuka game da wannan gwamnati ta dr dauda lawan dare da kuma irin abubuwan da ta fi shata a gabanta ruwa suna ciki kuma ga cewa mu muka muka dace domin mu muka san wannan kasa ta mu san inda ruwan su sai za mu aiki ingantacce to ya kamata ba za mu zanna da baya ba mu shigo cikin wannan tafiya duk da yake da mu aka yi ta da mu aka assasa ta mu ƙara shigowa don mu ba da namu goyon baya wurin samar da ruwan sha a cikin jihar Zamfara birni da karkara mai girma sakatare gashi ana ta announcement cikin gari mutane da yawa suna jin farashi yayi kasa wanda ake yin hina da wannan kungiya idan aka bincika irin su kuɗin kebe za a ga farashi ya hau amma a nan saboda ya yi mi ya gurbe ku na ganin cewa kun rage farashi a jihar zamfara alhamdulillah ga hanyar baka asa tambayar da kai mani ɗaya daga cikin ƙarin makasudin kuma wurin shi ainihin excellency mataimakin gwamna shi ne gaishe shi sannan kuma gwada mashi ainihin shugabancin wannan tafiya tamu wato shugabannin wannan tafiya tamu ta ainihin sabuwar kungiya ta masu ginin murtace sannan mu miƙa mashi uban kungiya cewa mun naɗa shi a matsayin uban kungiya na wannan tafiya wanda alhamdulillahi tun kafin mu je ko ina ya karba saboda haka yana shine uban kungiya na wannan tafiya sannan alhamdulillahi idan muka duba su bangare aka ce sokoto aka ce zamfara formation ɗinsu ko yanayinsu ba ɗaya ba ne muna cewa sokoto state tana da sedimentary formation zamfara kuma tana da ainihin sedimentary formation basement formation to based on basement duk canje-canje suna zuwa na farashi amma dai mun ga cewa ko budget din mai girma gwamna ya kira shi rescue budget mission budget saboda haka yanzu wannan kungiya ta wata wadda rick honest and practitioner ita ma ta sa farashi na rescue mission ga ainihin al'ummar jihar zamfara don haka aka zo da shi aka tattausa shi a yi ƙasa domin ko ba gwamnati ba ba ainihin wani organization ba mutum matsayin shi na individual ya ji yana da bukatar ya kawar da matsalar ruwa a gidansa yana ɗaya zuwa da wannan farashi ya samu to duba da karancin lokaci mai girma man yi za ka rufe mana da shi alhamdulillah game da harkar farashi da muka sassauta mun san cewa zambar ta fuskanci kalubale kala kala mun fuskanci kalubale kala kala tun daga sashen abubuwan da suka shafi wurin rayuwa to shi yasa wannan kungiya ta zanna ta yi nazari ba za ta biya sakkwato ba za ta biya kaduna ba za ta biya naija ba ko abuja muka sakko da farashi domin ganin halin da mutanen da suke ciki domin a tausaya musu a zama sun samu riski mai insha Allah wanda yake shine a take na gwamnan jihar Zamfara. Muna muna muna.